قاف والقرآن المجيد قاف bayani akan ire-iren waɗannan harrufa ya gabata a farkon suratul baƙara Allah ya rantse da alƙur'ani mai girma saboda abin da ya ƙunsa na ma'anoni da alherai da albarka cewa lalle za a tashe ku ranar alkiyama domin yi muku hisabi da ba da sakamako